Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan gundumar Columbia kai tsaye muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Na yau talata 11 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. A cikin shirin za ku ji yadda taron kungiyar kasashen Afirka ke gudana a kasar Habasha. Kana mu ji ta bakin wani masani akan harkar tsaro, wai me ke kawo taɓarɓarewar tsaro a Najeriya? Daga bisani za mu kawo ku labaran kwallo a takaice, idan kuma Allah ya bamu iko za mu buɗe layin wayar mu domin ku kira, ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine waɗanne matakai suka kamata ɗauka don magance matsalar likitocin ƙarya da ma marasa tantancewa daga gwamnatoci daga ƙasashenmu na afirka lambar dai kamar kullum alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kafin mu ji waɗannan sai mun fara da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin Sudan ta amince za ta miƙa tsohon shugaban ƙasar Umar al da wasu mutane uku ga kotun hukunta manyan laifuka ta ICC. Ita dai kotun na zargin al da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma kisan kiyashi. Masu shigar da ƙara sun yi ikirarin cewa dakarun al sun yi yunƙurin shafa wata al'umma a yankin dafur na Sudan yayin da suke dakile wani tawaye da ya auku a shekarar 2003. a yau talata labarin wannan matsaya da kasar ta sudan ta ɗauka ya fito bayan wani taro da aka yi a sudan ta kudu tsakanin wata tabagar gwamnati da 'yan tawayen yankin na dafur kakakin gwamnatin wucin gadi a ƙasar ta sudan ahmed hassan ne ya tabbatar da wannan matsaya da aka cimma yayin da ake kidayar kuri'un zaben majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi da aka yi a ƙasar kamaru bangaren 'yan adawa na zargin jam'iyya mai mulki ta pdm da yin aron gizon ƙuri'u fritz jeka. dan takara karkashin jam'iyyar adawa ta sdf da ke neman kujerar majalisar dokokin kasar ya yi allah wade da lamarin It's a shame the Treasury Committee to see we caught one lady with about 500 CPDM ballot papers. This one case. Yace wannan abun kunya ne ya kamata kasashen duniya su gani. Mun kama wata mata da kunshin kuri'u kusan 500 mun kuma ga wani malamin zaɓe a wata mazaɓa yana cika akwati da kuri'u Sai dai ministan gudanarwa na yankunan ƙasar ta Kamaru Paul Atanga Inji ya yi watsi da waɗannan zarge-zarge. all went well in the 24,988 police stations. Any form ya ce komai ya tafi daidai a dukkanin mazaɓu dubu ashirin da hudu ba za mu lamunci yin amfani da duk wani mataki da ya saba wa doka ba wajen kalubalantar wannan zaɓe yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura dubu ɗaya hukumomi a china sun kori wasu manyan jami'an kiwon lafiya biyu daga makamansu a lardin hubei inda cutar ta fi kamari a yau talata kafa yada labaran kasar ta sin ta rawaito cewa an sallami zanjin wanda shine kwamishinan lafiya a lardin na hube da kuma liu yingzi darakta a ma'aikatar ta lafiya salamar waɗannan manyan jami'ai na zuwa ne kwana guda bayan da aka samu ƙarin mutuwar mutum ɗari da uku a lardin inda aka rufe miliyoyin mutane a gidajensu a kuma daidai lokacin da ake korafin matsalar karancin abinci a yankin ya zuwa yanzu gwamnatin ta cinna ta tabbatar da cewa mutum dubu arba'in da uku ne suka kamu da cutar a jiya litinin shugaba shi jinping ya ziyarci wasu da suka kamu da cutar ta coronavirus a wani asibiti da ke beijing kamar yadda rahotanni suka nuna to dubban ɗalibai 'yan nahiyar afirka da ke karatu a ƙasar ta china suna fatan ganin gwamnatin ƙasashensu sun kwashe su daga yankin solomon yohana wani ɗan ƙasar habasha da ke karatu a fannin ƙere-ƙeren zamani a jami'ar wuchan da ke yankin wuhan wato inda cutar ta fi kamari ya ce dukkan ɗaliban jami'ar dubu goma sha biyar sun fice daga makarantar a cewar shi akwai ɗaliban ƙasashen waje kusan 200 da suka rage a makarantar mafi akasarinsu 'yan nahiyar afirka wani ɗalibi daban wanda shi ma ɗan ƙasar ta habasha ne ya yi kira ga gwamnatin ƙasarsu da ta aika a kwashe su kiyasi ya nuna cewa akwai akalla 'yan afirka 61 da ke karatu a ƙasar ta china a kuma halin da ake ciki suna fuskantar matsalar karancin abinci tare da zama cikin yanayin rashin tabbas masu wuka da kuri'a a zaben shara fage na cire dan takarar jam'iyyar democrat a jihar new hampshire da ke arewa maso gabashin amurka sun kada kuri'unsu a yau talata yayin da kowane dan takara da ke neman tikitin jam'iyyar ke kara kaimi wajen ganin an zaɓe shi a matsayin wanda zai kalubalanci shugaba donald trump a watan nuwamba tun bayan sha biyun dare ne dai masu wuka da kuri'a suka yi zaben su a dixville notch inda tsohon magajin garin new york michael bloomberg ya samu ƙuri'u biyu sannan sanata bernie sanders da pete buttigieg suka samu kuri'u ɗaiɗai an buɗe mafi akasar ranar rabunan zaben ne da safiyar yau aka kuma wato a kuma yammacin yau ake sa ran za a fitar da sakamako sai dai shugaba donald trump ya ayyana dukkanin masu neman tikitin jam'iyyar ta democrat a matsayin masu rauni. A gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Shugaba Muhammadu Buhari na cikin jerin shugabannin kasashen Afirka da ke halartar taron kungiyar kasashen na Afirka. Ko me wannan taron ya kunsa da kuma fa'idar shi ga talaka? Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya haɗa mana rahoto a game da hakan. taro na 33 da kungiyar tarayyar afirka wato africa union da ake gudanarwa a kasar habasha yana kankama gadan-gadan a inda masu halartar taron suka duba hanyoyin da za a hana bindigogi tashi domin dakatar da ta da hankali da azabtar da ƙananan yara a duniya wanda ake ganin cewa babban buri ne da kasashen afirka suke fama da ƙoƙarin tabbatarwa ta yadda za a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da ke azabtar da yara ƙanana malam garba shehu kakaki a fara gwamnatin taron najeriya na ɗaya daga cikin wakilan da ke halartar wannan taron a tawagar shugaba muhammadu buhari ya komin ƙarin bayani dangane da jawabin da shugaba muhammadu buhari ya yi inda yake cewa muhimmin abu dai da aka yi a yau shi ne wani babban tare da aka yi kan da ke kare rayuwa yara ƙanana a afirka da wani muhimmin tare da aka yi najeriya ce da kasar uganda da kasar norway a turai da kuma wani kungiya mai zaman kanta da ake da sweet research international sun suka ɗauki nauyin wannan taro ga kuma mutu da ya zirafi a wannan taro mai ƙarfi inda ya nuna cewa eh, gwamnatin najeriya a shirye take ta ɗauki wani mataki don ta ceto yara da aka sace su irin ƙungiyoyi kamar su boko haram da wasu 'yan ta'adda suka sace su ya kuma ba da tarihin irin matakai da ake ɗauka da dokoki da aka shirya don hana cin zarafin yara don hana amfani da su sojoji cikin shekaru da su kai ba ko kuma wajen zamace-zamace da ake da su maza da mata na yara halittar da yanayin ana tunaci da wajen su. kamar akwai wani fata da shuba buhari yake da na samun goyon bayan kasashen afirka da kuma waɗanda ke halartar taron daga kasashen duniya domin baiwa najeriya ɗauki wurin yaƙi da ta'addanci da kuma samar da ayyukan yi a cikin ƙasar. so kasan shi wannan da aka biyar wa wannan taro a wannan shekara da mu magana tsaro ce kuma akwai buri da su kansu kasashen afirka suka samu kansu na cewa daga wancan lokaci da uku, zuwa wannan shekara ta ashirin cewa wato abin da aka faɗa a turanci silencing da guns wato kamar a daina ko a dakatar da harbe harbi a afirka ma'anar wannan ko shi ne a daina yaƙi tsakanin kasashe a daina yaƙi kashe-kashen juna tsakanin al'ummai a yi yaki da abinci a sa a yaki da cikin killa a yaki da kashe yara idan buri ne kasashen da ka samu kansu kuma da jawaban da aka rinda yi da amina an gaza da amma kuma a fuskan aiki Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya a ƙasar Habasha Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To a gaida ɗan galadiman illo Umar Faruk Musa. Daga wannan batu sai kuma na tsaro inda masana ke ganin cewar abubuwa da suka sa ba iya magance matsalar rashin tsaro a Najeriya sun hada da rashin ɗaukar matakai da suka dace. CSP Lawal Rabo ya yi mana ƙarin haske. yanzu duk wayannan abubuwan da suke faruwa na kashe-kashen mutane da sauransu ba rashin kula da security bane shi wannan yanzu da ana kula da ma'aikatan uh, ana gyara uh, uh, fannin security ana kyautata wa ma'aikata ana sai masu kayan aiki ma'aikatan security da wayannan abubuwan za su yanzu likita mai hada fulatani da ak-47 a da sanda yake ɗauka ya tafi da shanin shi daga arewa zuwa kudu har ghana yake kaiwa to amma yau ba ni Allah na tuba saboda rashin tunani rashin amfani da kuɗin da ake ake samu cin hanci da rashawa da menene duk yanzu wayannan abubuwan sun zo suna damu ba wanda zai ce duk wanda ya zargi wani ma a cikin wannan wannan marar ya ce shi ya kawo wayannan abubuwan wallahi sai Allah ya kama shi saboda me saboda duk wayannan abubuwan yanzu kaga duk makaman nan da suke shigowa kasan nan ba dalilin rashin security bane a borders inda a ce yanzu a borders ana samun su jiragen sama da drones din nan da ake amfani da su a da Najeriya tana da Najeriya ya kamata tana da irin wayannan doctor wayannan abubuwan dukkan ya kamata saboda muna da eh, sojoji da 'yan sanda da sss da waye dukkan su intelligent officers ne kuma suna da ilimi suna da fasaha ta yadda za su tafiyar da abubuwan da ake yi To Allah Ubangiji ya kyauta masu sauraro yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan mu na yau menene kuke gani ya kamata a ɗauka ko ko waɗanne matakai suka kamata a ɗauka don magance matsala da ta shafi likitocin ƙarya ko waɗanda ba su da tantancewar da ta dace kun dai ji abin da ya faru a jihar plateau inda wani ɗalibin kwalejin horas da kwalejin kimiyya ya ainihin yi ma wata yarinya ƙarin jini a hajji mahmud kana ganin wannan abu da ya faru a jihar plateau kana ganin zai iya faruwa kamar a ƙasa irin nan amurka a yusuf abu ne mai matukar wuya amma da farko barin yi dan gyara na ga a jihar benue ne ko a garin boko eh, kwarai eh, kwarai jihar wato yusuf wannan tambaya da kai tana da muhimmanci na so masu sauran musu fahimci cewa amurka kasa ce da take wato amfani da doka sosai duk wani taka doka doka za ta taka shi abu ne mai matukar wuya a ce a rika samun kamar wuraren da ake sayar da magunguna kamar kemis kemis da muke da su mutum ya shige je sai magani ta kowane irin hali ba tare da an likita ya rubuta kuma likita ya rubuta mai wani bayani da ya kamata a bashi wannan magani ba doka tana aiki na farko saboda in aka kama mutum da wani abu da ya shafi makamancin wannan to zai je gaban kotu kuma za a yanke mai hukunci kuma sai ya je gidan yari kuma komi kuɗin shi komi girman shi komai girman ka ai gashi muna ganin yadda abubuwa suke faruwa zaka ga duk mukamin mutum zai yi laifi aka same shi da laifin za a tura shi gidan yari ah, akwai magunguna da dama wanda kuma idan mutum ya je misali zai siya a kemis din nan ba lallai ba ne a ce a bari ka siya sai eh. kana takarda daga likita kamar yadda na faɗa da farko sannan kuma akwai dai magungunan da ake samu irin waɗanda zaka ka iya ka je ka siya din amma ba kowanne ba ne ake bari kuma ana so mutum ya kasance ya zamanto yana da kwarewa a wannan fannin hmm. an tantance shi ya je makarantar ana da kuma tarihin cewa lallai ya horu a wannan fanni kafin ma a ce an bari yayi wani abu makamancin wannan eh, sabanin yadda aka ga wannan shi matashi da ya je kara wannan yarinya jini a jihar ta benue a matsayin bata da lafiya gaskiya abu ne mai matukar wuya a ce wannan abu ya faru a nan amurka a asali ma za a mai kowaye wannan abun za a mai ci baya ga hukuncin kotu za a yi ca a kansa sai ya gwammace ma da ma bai kamanta wani abu makamancin wannan ba. Allah ya kyauta bari mu ji eh. ta bakin su kuma mutane da mu ji ra'ayoyinsu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kiranmu daga garin gwamna wake magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wake magana. suna na ya ku George Samu Osama ina kiran waya daga nan garin Kamuru ya kula zaman ka tafi local government. To Mala Yakubu muna jin ka. Eh, da farko ina nika sakon gaisuwa ga shugabanmu na masu buga waya Alhaji Musa Garu. To a gaide kai kai ma. Eh, to sannan kuma shi dama kuma don wannan gwamnati za ta zo ta gyara komai to sai muka ga aka san haka. Shi wannan abun ba abin da ne cewa sai dai kawai addu'a domin cin hanci da rashawa da ko ina ka nan. Domin ko an kama an ce gashi za a hukunci za ka yi dan talaka ne za a hukunta shi amma idan dan masa da shi ne za ka ba magana to Allah ya kyauta bari mu tafi jihar Nasarawa wa muke da shi a Nasarawa to salamu alaikum kuna tare da Garba Sale likitan rediyo to malam Garba muna jin ka malam Garba muna jin ka to kuna magana akan hukunci ko eh To a gaskiya hukunci kamar yadda wannan bawan Allah ya ba da bayani hukunci yanzu da a ce a Najeriya da za a yi adalci ne. Gaba da yadda a ce za a yi adalci. To komai da zai tafi daidai yanzu kaga hukunci ne wanda ya sa cika zanen naira ɗari biyar sai a kai shi a ɗau a ajiye shi kusan shekara biyu yana zare bayan bincike ba. Amma mai hali idan ya yi kisan kai ne ma ya tafi cikin kwana kaɗan sai ga ya fito yana yawo. To da a ce za a yi hukunci wanda ya yi laifi a yi mishi hukunci daidai laifinsa kuma kada a bata lokaci to da komai zai tafi daidai ni a ra'ayin gine to mun gode bari mu tafi jihar yola wake magana ne malam da daga gere yola malam to bana jin kafa ah. eh, ina eh, lallai eh, ya kamata gwamnati ta tsaya ta gera waɗanda suke suke a yi laifuka wanda ba likita ba zai yi aikin likita to mun gode bari mu tafi baucin yakubu kuma wake magana a bauchi sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba muna jin ka to ra'ayina dai yana da kyau duk lokacin da gwamnati za su ɗebi ma'aikatan asibiti to su tabbatar an je an bincika makarantar da mutum ya yi karatu a wannan makaranta idan aka yi haka lalle zai taimaka kwarai da gaske amma babu yadda za a yi a ce mutum ya kawo takardar ya yi karatu a wani makaranta kuma ba a ɗauke shi aiki ba tare da an san inda ya wannan karatu ba. To Mala Ayuba, Mala su kuma al'umma menene nasu gudunmawa domin ganin an tantance mutum ko an samu tabbacin cewar ya kware kamun a bashi ya yi irin wannan aiki. To su kuma al'umma na wanda za su iya takawa shine duk lokacin da suka zo asibiti su rika lura su tabbatar shin wannan yana aiki daidai ko kuma baya aiki daidai yana aiki mai kyau ko baya aiki mai kyau. To mun gode Mala Ayuba bar mu tafi jihar Kaduna kuma wake magana. Kasai Yusuf Aliyu Aran dai barka da yammaci. To barka ka dai Malam Murtala. To na Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya. To muna jin ka. dakta sai dai fa ta addu'a domin yadda ka san duk wanda ya san kowanne mafi yawancin bangarori namu a kasar nan an mai rikon sa kai nan tashi a biya gurɓacewa da gyara shi sai an shi an jan aiki ka iya gyara shi to haka bangaren lafiya ma amma abin da nake muna gaya wa mutanen mu kullum mu dinga lura kuma wallahi ina gaya ma abin da ke sa mutane ma ba su bambancewa ko asibitin gwamnati ka je ka sha bakar azaba har ciwon sai ya kashe ka baka samu magani mai ba ko baka dakto ba to ai wancan wahalan ke sa in ka inda ga magani ka nema ka tsaya amma da za a ka shiga asibiti ka ga ko ina ga famaci ka je magani eh dakto a dakta ya za ka je ka sai magani a baki hanya ko kai da wani likita ya duba ka a yanzu da yawa mara mun gode malam murtala bari mu tafi jihar filato ke magana nake magana. Adamu ne. To Mala Adamu ka kashe rediyon ka da Allah ka kashe rediyon ka. Kana ji na? To yana ji. To bismillah. To wannan sakacin sakacin gwamnati ne wallahi ni inda nike gani kenan. Mm. Saboda duk mutumin da ya irin wannan halin da ana hukunta shi daidai da laifin shi. zai tsoratar da wayansu masu son aikata wannan abun amma shiru da ake yin yanzu haka wannan shi da wannan aiki haka za bar shi ba wani hukunci za mishi mai tsanani ba to Allah ya kyauta ta tsaya kan kafanta to mun gode bar mu koma Kaduna garin gwamna wake magana dakta barka da yammaci barka ka dai Alhaji Musa To alhamdulillah Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka. To gaskiya al'amari mu dai Najeriya dai kullum dai matsala daga wannan sai wannan. amma bai yiwa a ce su gwamnatoci ya kamata gaskiya a ce suna kulawa da irin hukumar bangaren hukumar lafiya a jiha kaga akwai ana samun har kwamishinan lafiya akwai amma duk irin wani abubuwan a ce ana samun su kuma mutane gaskiya neman sauki yake kai su wani abun kaga mutum ne zai ga ka faɗa kemis bai san ya aka ba kayi karatu shin gona ka karanta shin me kake yi kawai mutum ya ɗauki magani ya baka Allah iya mana iyawarsa Alhaji Musa Garuwa tashi lafiya. Sai mun gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Taraba kuma wake magana. Ibrahim Usman da ke daga jihar Taraba. To Mala Ibrahim muna jin ka. A gaskiya dai ana magana dai akan akan tsaro ko? Ah muna magana ne akan likitoci da ba su da kwarewa ana ba su suna duba marasa lafiya. To magana ta gaskiya wannan matsala ce wacce gwamnati ya kamata ta mataki a kai. Eh. A ni tunani na kenan. To mun gode bari mu tafi jihar Jigawa. Jigawa wa ke magana? Hello? Da Allah ka ɗan kashe rediyon ka na Jigawa. Yawa ina jin ka. To ka kashe rediyon ka. To kana ji na yanzu? Yawa ina jin ka. To ina jin ka nima. Yau Yawwa to ai wannan matsalar tsaro da yake faruwa a Najeriya akwai matsalar shugabanninmu. Malam na jigawa ba magana tsaro muke yi ba muna magana ne akan kiwon lafiya da kuma jami'an kiwon lafiya. Eh, Baka kashe rediyon ka ba. Likitocin bogi ba. To layin shi ma malam na jigawa ya tsinke har yanzu dai muna so ne ku kira ko ainihin bayyana muna ra'ayoyinku waɗanne matakai kuke ganin suka kamata a ɗauka domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli na malaman jami'an kiwon lafiya da ba su da ƙwarewa su zo suna duba marasa lafiya. To muna da kira daga Bauchi wake magana a Bauchi. Eh, Hashimu mai gero da dawa daga ita su gaɗau cikin garin gaɗau local government jihar Bauchi. To mala Hashimu muna jin ka. Eh, gaskiya ina ganin dama shawarar da zan bayar ya kamata hukuma ta ɗauki mataki ne. Eh. To layin. To ina jin kamar na Bauchi. Salamu alaikum. To na Taraba ya shigo. To na Taraba wake magana? Malam Zubair ne ke magana. To Malam Zubair muna jin ka. To maganan likitoci. Eh. Ya kamata a ƙara inganta su ne. don ya ƙara mata jini ya kamata a ƙara mai karfi yadda shi ma zai samu fasahin aiki da kyau. To mun gode Malam Zubairu bar mu tafi jihar Naija wake magana a Naija. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ala Ibrahim muna jin ka. Masha Allah ni a ra'ayina abin da ke yasa ainihin kasashen mun Afirka muka kasa samun kwanciyar hankali abu ɗaya ne a zuwa biyu. Malam Ibrahim muna duba matsalar da ta shafi likitocin da ba na kwarai ba su muke tattaunawa yau. So abinda ya kamata dai shugabanninmu ya kamata a na Afirka ya kasance sun tsaya sun sa adalci a zukatansu. Domin idan aka samu haka to muna tunanin sha Allah duk wata matsala da za ta kasance za a samu sauƙinta. Amma rashin adalci da suke kwatantawa game da ainihin dukiya ta ƙasa ba su sarrafa ta yadda ya kamata duk shi ke ja mana matsaloli gaskiya. To mun gode Malam Ibrahim da naka gudunmawa. To masu sauraro iyakan abin da za mu ɗauka kenan a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku dama domin ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soba labarin wasanninmu na ranar yau da super league ta kwallon kafa ta jamhuriyar niger da ke makon ta na goma sha biyar inda as guard national du niger ta wa union sportive de la gendarmerie national ɗaya da nema as police ta wa olympic football club ɗaya da nema as fanta soja ta yi ɗaya da ɗaya da racing football club ta bukoki ta yi mai as nijilak ta wutar lantarki ta sha kashi biyu da uku a hannu as duwan ta kwastam ta yi mai gs adar tattawa ta lelaye espoir football club club ta zandarar ci uku da nema sale sporting club ta babban birnin mai da as sony deb ta man peter ita ma ta mai an tashi uku da nema a ƙarƙashin nasarar sahel irana football club ta arlet jihar agades ta yi ɗaya da ɗaya da shangwarzo football club ta maradi idan muka dubi jadawalin wasannin kwallon kafa na super league ta jamhuriyar niger ta kwallon kafa as sony deb ta man peter ta yamai ita ce ke kan gaba da maki talatin sai union sportive de la gendarmerie nationale a matsayin ta biyu da maki 29 ta uku Salis Sporting Club ta Yamai da maki 26 sai AS Duan ta hudu ta Custom ta Yamai da maki 25 AS guard National du Niger ita ma ta Yamai da maki 25 a matsayin ta biyar sai ta shida AS Fan ta Soja ta Yamai da maki 24 AS Police ta Yamai tana matsayin ta bakwai da maki 23 sai Jangorzo Football Club ta Maradi ta takwas da maki 18 Racing Football Club ta bakoki tana da maki maki goma sha takwas a matsayin ta tara a matsayin ta goma gs adar tattawa da maki goma sha bakwai olympic football club ta mai tana ta goma sha ɗaya da maki goma sha biyar as nigelec ta wutar lantarki ta mai tana ta goma sha biyu da maki goma sha hudu irana football club ta arlet jihar agades tana ta goma sha uku da maki goma sha biyu sai espoir football club ta zandar tana kutal da maki goma sha biyu kawai har yanzu dai idan muka dibi wasannin kwallon kafa dan wasan kwallon kafar nan dan kasar faransa da ke buga ma club din fc barcelona usman dambele a yau ne kungiyarsa ta fc barcelona ta spain ta bada sanarwar cewa dan wasan sai shahe watanni da dama yana zaman jiya bayan da aka rigaya aka isa da shi a kasar Thailand a yau din nan domin a yi masa tiyata shi dai usman dambele dan shekaru 22 da haihuwa ya buga ma kungiyar kwallon kwallon kafa ta kasar faransa har sau 21 shi ko dan wasan kwallon kafar nan dan kasar belgium idan azar wanda ya ji ciwo ga kafarsa tun kusan watanni biyu da suka gabata yana da dawowa buga makungiyarsa ta real de madrid kwallo watakila ma ana tsammanin dan wasan zai soma taka leda a karshen wannan mako dan wasan dai dan shekaru 29 da haihuwa ya buga makungiyar kwallon kafa ta kasarsa ta belgium har sau. ɗari da biyar kuma ana zaton zai samu halartar wasannin champions league na nahiyar turai a ranar 26 ga wannan wata na fabrairu inda kungiyar kwallon kafa ta real de madrid za ta buga da manchester city ta kasar ingila amma kamin wannan lokaci club din nasa na real de madrid zai isa a levante domin ci gaba da fafatawa a wasannin kwallon kafa na la liga na kasar spain na haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. a gaida haruna mamman bako yanzu kuma barin ba mahmud dama ya karanto mana labaran duniya a takaice. to gwamnatin sudan ta amince za ta mika tsohon shugaban kasar umar albashir da wasu mutane uku ga kotun hukunta manyan laifuka ta icc kotun da yana zargin albashir ne da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da kuma kisan kiyashi masu shigar da kara sun yi ikirarin cewa dakarun albashir sun yi yunkurin shafa wata al'umma a yankin dafur na sudan yayin da suke dakile wani tawaye da ya auku a shekarar 2003 yayin da ke kidayar ƙuri'un zaben majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi da aka yi a ƙasar kamaru ɓangaren yan adawa na zargin jam'iyya mai mulki ta pdm da yin gizon ƙuri'u fritz ingeka ɗan takara ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta sdf da ke neman kujerar majalisar dokokin ƙasar ya yi alawade da wannan lamari sai dai ministan gudanarwa na yankunan ƙasar ta kamaru paul atanganji ya yi watsi da zarge-zargen da yan adawan ke yi yayin da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura dubu ɗaya hukumomi a nan sun kori wasu manyan jami'an kiwon lafiya biyu daga mukamansu a lardin hube inda cutar tafi kamari a yau talata kafa yada labaran kasar ta sin ta rawaito cewa an sallami zhang jin wanda shine kwamishinan lafiya a lardin da kuma liu yangzi darakta a makata kiwon lafiya salamar waɗannan manyan jami'ai na zuwa ne kwana guda bayan da aka samu ƙarin mutuwar mutum ɗari da uku a lardin inda aka rufe miliyoyin mutane a gidajensu a daidai lokacin kuma da ake korafin matsalar karancin abinci ya zuwa yanzu gwamnatin ta china ta tabbatar da cewa mutum dubu arba'in da uku ne suka kamu da cutar a kuma jiya litinin shugaba shi jinping ya ziyarci wasu da suka kamu da cutar ta coronavirus a wani asibiti da ke beijing kamar da rahotanni suka nuna to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan rana sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin mahmud lalo da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wuni lafiya. Bis salam.